Sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo has 6,670 da kuma mita 31 ko kilo has biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu rediyo amfani. Saroniya, Ninya, Dalol FM da kuma Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. a yau talata 17 ga watan fabrairun shekarar 2026 ne rukayya basha ke jagorantar shirin tare da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a cikin shirin kuwa za ku ji yadda sarakunan arewa mazauna kudancin najeriya suka buƙaci hukumomin ƙasar da su ɗauki mataki kan matsalar da ta kunno kai a jihar ribas eh gaskiya mun zauna tare da manyan nasu tun ajiyan sun nuna cewa lallai ba su ji daɗin abin da ya faru ba yaran su sun yi kuskure a jamhuriyar Nijar kuma za ku je da shugaban ƙasar, janar Abdulrahman Chayani ya kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu a ƙasar Algeria. Wanda dole ne suna so su shawo kan matsalar harkar tsaro da suke hama a yanzu, to dole sun koma hulɗarsu da Algeria. A ɓangaren shirye-shiryenmu kuwa, zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula, amma duk sai kun sha labarin duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Aliyu. Ai sauraro lafiya. Jama'a assalamu alaikum. ga kuma cikakkun labaran duniya. Rahotanni da muke samu yanzu yanzu nan daga fadar mai alfarma sarkin musulmi Abubakar Sa'ad na uku ya ce an ga watan azumi. Daga nan kuma mai alfarman ya umarci lahirin al'ummar musulmi su tashi da azumi daga gobe Laraba, kamar yadda wakilin sashin Hausa Amurka ke magana Sokoto Abdulrahman Marina ya aiko mana. Farashin ɗanyen mai ya faɗi da kusan kashi ɗaya a yau talata bayan da ministan harkokin wajen Iran ya ce Amurka da Farisan sun amince kan sharuɗan da za su mutunta a tattaunawar da suke yi kan shirin nukiliyar ƙasar a mataki da ya rage zaman ɗarɗar ko kuma fargabar da 'yan kasuwa suke yi game da ƙaruwar zaman ɗarɗar a yankin. mai da ake kira brent ya yi kasa da kusan dala ɗaya ya tsaya kan dala 67 da kan kowace ganga bayan da ya tashi da kamar kashi 1.33 a jiya litinin yayin da mai da ake kira west texas ana sayan kowace gangar mai akan dala 62 da ya fadi da kamar senti 10 wannan farashi ya shafi dukkanin hada-hadar da aka yi jiya litinin wadda ba a cimma daidaito a kai ba saboda jiyan ranar hutu ce a nan amurka galibin manyan kasuwannin sayen hannayen jari a asiya suna hutu a yau talata na sabuwar shekarar su da suka hada da kasashen china da hong kong da taiwan da koriya ta kudu da kuma singapore ministan harkokin wajen na iran abbas araki ya faɗa wata kafar yada labaran ƙasar cewa ci gaba da aka samu a wajen tattaunawar ba yana nufin za a samu sauƙin ƙulla yarjejeniya ba sai dai hakan yana nufin cewa an kama hanyar samun ci gaba ne a shawarwarin da kasashen suke yi farashin mai zai ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas saboda batutuwa ne na diplomasiya suke tasiri maimakon bukata in ji suganda shadiba mai kamfanin ss a new delhi da ke sa ido kan harkokin hada-hadar mai Kamfanin Dangote ya sanya hannu kan wata yarjejeniyar sayan wasu na'urori daga hannun wani kamfanin ƙasar China Shuzu kan kuɗi dala miliyan 400 da zai taimaka wajen hanzarta fara da ayyukan tace mai zuwa ganga miliyan 1,400 a kowace rana. kamar yadda kamfanin ya yi bayani a yau talata ana sa ran ƙarin na'urorin za su taimaka wa manyan ayyuka a duk faɗin matatar man da suka shafi ɓangarorin nau'in mai daban-daban da kuma sarrafa harkokin kayayyaki da ke amfani da harkokin noma da kuma sauransu. Kamfanin na Dangote ya ce yarjejeniyar sayan na'urorin zai ba shi damar samun wasu manyan na'urorin za su tallafa a waɗanda ake da su a ci gaba da ayyukan fada da matatar man da kamfanin yake sa ran zai kammala aikinsa. cikin shekaru uku masu zuwa. A Zimbabwe wasu tsoffin sojojin ƙasar da suka yi yaƙin neman 'yancin ƙasar sun shigar da ƙara gaban kotu a yau talata suna ƙalubalantar ƙudurin sauya tsarin mulkin ƙasar da zai ƙara tsawon wa'adin shugaban ƙasa daga shekaru biyar zuwa shekaru bakwai. Mataki da zai baiwa shugaban ƙasar na yanzu Emerson Mnangagwa ci gaba da mulki har zuwa shekara ta dubu biyu da talatin. shugaba Mnangagwa dan shekaru 83 da haihuwa zai sauka kan gadon mulki ne a shekara ta 2023 bayan da ya wa'adi biyu na shekaru biyar biyar ana maya mai tsanani a cikin jam'iyyar zanu pf mai mulkin ƙasar kan wadda zai maye gurbinsa karar da tsoffin sojojin ƙasar shida suka shigar yana zargin cewa sauye-sauye sun hada har da wani sharaɗin cewa majalisar dokokin ƙasa ce za ta zaɓi shugaban ƙasa maimakon jama'ar ƙasa baki ɗaya suna da'awar cewa hakan ya saba tsarin mulkin zimbabwe kakakin gwamnatin ƙasar nick mangwana ya ce wannan ƙarar tsoffin sojojin yaƙin neman 'yancin kai shida ne kacal cikin dubban tsoffin sojojin ƙasar suka shigar a hira da aka yi da shi ta wayar tarho ya ce suna da 'yancin gabatar da ra'ayoyinsu a gaban kotu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc wakilan rasha da ukraine sun gana a zaman farko na shawarwari na kwanaki biyu a birnin geneva a yau talata wadda amurka ke shiga tsakani a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump yake kara matsin lamba kan ukraine ta hanzarta wajen ganin an kulla yarjejeniya Trump yana kiran duka sassan biyu su cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi mafi muni a Turai tun bayan kammala yaƙin duniya na biyu a shekara ta 1945. Amma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ƙorafin cewa ƙasarsa tana fuskantar matukar matsin lamba ta ba da kai. Gabanni a fara taron jagoran wakilan Ukraine Rostam Umarov ya ce sassan biyu za su tattauna kan batun tsaro da zamantakewa. zaman shawarwarin a geneva ya biyo bayan zagaye biyu na shawarwari da kasashen biyu suka yi a abu dhabi da amurka ta shiga tsakani ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba a dashi an rantsar da shugaban jam'iyyar bnp Tariq rahman a zaman firaministan kasar a yau talata wadda hakan wata marra ce harkokin siyasar ƙasar da ke kudancin asiya bayan wani lokaci da ƙasar ta yi fama da rigingimu Tariq Rahman ɗan shekaru 60 da haihuwa ɗan tsohuwar firaministan ƙasar Khalida Ziya ne, mahaifinsa ma Ziya Rahman wadda aka kashe tsohon firaminista ne. Tariq ya zama firaminista bayan wata gagarumar nasara da jam'iyyarsa ta yi a zaben ƙasar da aka gudanar. Sabon firaministan yana fuskantar ƙalubale na gaggawa da suka haɗa da dawo da daidaito da natsuwa a harkokin siyasar ƙasar. sake dawo da kwarin gwiwar masu zuba jari da kuma farfaro da masana'antu da suka hada da ɓangaren ɗinke-ɗinke bayan tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar da matasan ƙasar suka yi da ya kai ga hamɓar gwamnatin Sheikh Hasina a shekara ta 2024. Gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin Farfesa Muhammad Yunus ne ta jagoranci ƙasar har zuwa zaben ƙasar da aka yi. labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka ke magana kai tsaye daga birnin washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu a najeriya sarakunan arewa mazauna kudancin kasar sun buƙaci hukumomin kasar da su ɗauki mataki akan wata hatsaniya da ke neman kawo cikas kan 'yan kasuwa da ke harkokin kasuwanci a jihar ribas da ke yankin niger delta tuni dai tsohon ɗan takifan naja delta kuma basaraki a yanzu mujahid da kobo asari ya nuna damuwa kan yadda lamarin ya afku wakilinmu lamidu abubakar sokoto na dauke da karin bayani daga yankin na naja delta a nigeria. bayanai dai daga jihar Rivers da ke yankin Niger Delta na nuna cewar an samu wata hatsaniya tsakanin al'ummomi biyu da ke arewacin nigeria waɗanda ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a birnin na Fatakwal. Wannan hatsaniyar dai ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu duka 'yan arewacin ƙasar lamarin ya faru ne dai a yankin rumumasi da ke karamar hukumar eleme a jihar taribas wannan lamarin dai ya ɗauki wani sabon salo inda aka zargi wasu 'yan kabilar ibo da ke makwabtaka da kasuwar da hausawan suke inda nan take suka afka ma wasu hausawa bayan dai ɗaukar wani mataki na babu gaira babu dalili daga bisani dai jami'an tsaro na 'yan sanda sun katse hanzarin 'yan kabilar ta ibo gama abinda wani wani mazauni yankin ke cewa dangane da wannan lamarin. Sunana Shafi'i Shu'aibu dan Cirani haifafen anguwa ta Roma Kurshi. Na fito zuwa kasuwa kenan sai na ga mutane suna ta gudu suna dawowa cikin anguwa sai na kira ɗaya daga cikinsu nike tambayan su meye ya faru suke cewa ai an yi kisa ne a kasuwar lemu kuma yaron da ya kisa ana tunanin bahaushe ne namu dan fulani to shine mutanen da suke gurin tubabe da suke kasuwa a gurin suka hau mutane da duka mutanenmu suna ta faffasa musu kaya To kamar yanzu akwai wani zaman ɗarɗar da ake yi bayan faruwar lamarin ko an shawo kan kowace irin matsala. Eh gaskiya mun zauna tare da manyan nasu tun ajiyan sun nuna cewa lallai ba su ji daɗin abin da ya faru ba yaran su sun yi kuskure kuma za su ɗauki mataki za a hau hanyar gyara saboda mu zauna lafiya saboda da mu da su duka 'yan arewa ne sai dai bambancin na addini amma duka mu 'yan arewa ne. Rigima dai tsakanin al'ummomi kabilar Ibo da 'yan asalin arewacin Najeriya gwamman shekaru ya laƙume dukiyoyi da kuma dimbin rayuka musamman a kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar tunde wasu sarakuna a yankin na Niger Delta suka fara jan kunne ga al'ummomin biyu da su mai da yuka a kubenta domin gudun abin da ka mai baya mujahid abubakar asari da kubu wani tsohon dan bindiga a yankin na niger delta kuma basarake a karamar hukumar buguma mai martaba a mayo nobo na wato eleme kalibari and immediately i reached out to members of the northern community Yana cewa ne tuni muka samu wannan labari inda aka kai ruwa rana musamman tsakanin 'yan arewacin Najeriya da kuma wasu 'yan kabilar ta Ibo da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar Taribas. Ya kamata mu san cewa akwai abin da za ka yi wanda zai jawo maka bakin jini saboda haka kuma ku shiga taitayinku kuma wannan abin da ya faru abin takaici ne domin lokacin da abin ya faru na yi yunkurin kiran jami'an tsaro na 'yan sanda da na dss domin dai su tabbatar da doka da oda kuma nan take aka ɗauki mataki to muna kira ga azamna lafiya domin an kone muna wurare inda muke gudanar da ibadunmu wannan abin takaici ne Our place of worship was burnt. Our places of worship were vandalized for no just reason. tuni dai rundunar 'yan sandan jihar Ribas ta tabbatar da faruwar wannan lamarin kuma ta ce ta ɗauki matakai domin ganin cewa wannan lamarin bai bazu ba zuwa wasu wurare a jihar ta Ribas. CSP Grace Irangi Koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Ribas. On Saturday, extended investigation area in Rivers State. Tana cewa ne bayan mun samu wannan labari na hatsaniya tsakanin wasu 'yan arewacin Najeriya guda biyu wani dan jihar Benue Inuwai ya rasa ransa da kuma wani daga jihar Adamawa kuma da samun wannan labarin tuni rundunar 'yan sandan jihar Taribas da tura ɗimbin jami'anta domin kwantar da tanzoma. Ina tabbatar maka da cewa rikicin ya kwanta kuma jami'anmu suna wurin domin gudun abin da ka iya biyowa baya zuwa yanzu ina tabbatar maka da cewar komai ya lafa kuma za mu ci gaba da sa ido lamido abubakar sakkwato gta hausa amurka ke magana daga yankin niger delta toma dalla Shugaban kasar Nijar Janar Abdulrahman Chayani ya kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu a kasar Algeria a yayin da suka gana da takwaransa Abdulmajid Tabonin na Algeria kan hulɗar kasashen biyu da ke makwabtaka da juna. wannan shine karo na farko da shugaban ya kai ziyara wata ƙasa idan aka cire ƙasashen ies tun bayan juyin mulki masana da ke nazari kan al'amuran yau da kullun da diflomasiyya na bayyana ra'ayinsu kan wannan ziyarar wakilinmu ashiru alhaji muntari daga agadas na jamhuriyar niger na ɗauke da rahoton ziyarar na da nasaba ne da wata gayyata da shugaban kasar algeria abdulmajid taibun ya aikewa abdulrahman tani na niger don ƙara ƙulla dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wacce ke makwabtaka duk da ku a baya-bayan nan ƙasashen sun fuskanci tsamar diflomasiya. Dr. Gambo Alhaji Sani masanin siyasa ne a jami'ar da magaram ya ce a yanayin da ake ciki ƙasashen na buƙatar juna don tafiyar da al'amura. sashe suna yin abin da yake gyara su kai tsaye dangance da muradin su to shi wani wani galaba kasashen wannan ajiyar jamhuriyar Nijar suna cikin yanayi na dogara da juna ko da ke ma aka yi wani sa cikin um, mizani sai ga akwai kasar da ta yi bukatar wata a ciki musamman ku ɗauka Algeria jamhuriyar Niger suna da yankin iyaka da ya kai kusan kilomita dubu a rangalar yanayi da ake cikin jamhuriyar Niger ta yi atishawa irin ke zuwa da dangance da tsaro dangance da tattalin arziki dangance da bakin haure ta abubuwa biya kenan algeria za ta shi a jikinta haka algeria wani abu ya mamaye ta ta mai jamhuriyar nijar za ta shi a jikinta ta bangaren diplomasiya algeria tana cikin fafatawa ko kishiyantuka da kasashe irin sama a wanga yanki na maghreb inda kowace zama ce tsakara mai cera a wanga yanki idan aka taɓo batun tsaro kuwa ƙasar ta nijar na buƙatar damawa da ƙasashe makwabta irin su algeria don yaƙi da 'yan ta'addan da ke kai hare-hare a cewar mamman sani rufa'i masanin zamantakewa kuma mai fashin baƙi a nijar wanda dole ne suna so su shawo kan matsalar harkar tsaro da suke hama a yanzu to dole sun koma hulɗarsu da aljeri tunda aljeri bayan ƙwarewa da ta yi da yadda kan yaƙi da harkar ta'addancin nan kuma tana da iko ma kan wasu daga cikinsu to bayan da za a yi su yaƙi wa'annan 'yan ta'addan ba tare da sun zo sun haɗa gwiwa ba da aljeri kuma baiwa su jima suna rikici ta raba 'yan adawa kala-kala ga horon shiga ga aljeri ga kotu d'ivoire ga sauransu dole ne ta aljeri gani yadda allah ya yi su tare suna iyaka tare makwabta ne juna a ziyarar dai da shugaban na Nijar ya kai an bijiro da wasu ayyuka da kasar ta Nijar za ta ci gajiyarsa a cewar Yusuf Emud. Inda a cikin albishirin da muka jima wannan hayya wadda za ta gama Alger, Nijar da Najeriya za a falfado da ita. A nan ma Agadez zancen Forsec na Agadez shi ma insha Allah su yi jawabin shi da babban likita da za a yi a a ciro wato duk cikin na agadas ne da kuma wata babban makaranta da za a yi niyame nan zandar shi ma za a wata babban makaranta wasu 'yan kasar dai na sukar ziyarar gwamnatin ta nijar ganin ba a ga maciji tsakanin kasar algeria da kasar mali wacce kasar ta nijar ke zamanto kawali ga kasar mali akwai yiwuwar buɗe iyakar ƙasashen biyu bayan ziyarar shugaban ƙasar ta Nijar. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Ma sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin canzi. Ai sauraro lafiya. alaikum masu sauraro Rukayya bashi ke muku fatan alkhairi barkanmu da sake haduwa da ku a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa har ma da makomar duniya baki daya. A yau za mu tattauna wani batu da ya cika zuciyar yawancin matasan Najeriya har ma da sauran kasashen Afirka wato jaba wanda hakan ke nufin tafiya da wasu matasa kan yi zuwa ƙasashen ƙetare domin samun arziki da kuma rayuwa mai inganci. Amma abin tambaya a nan shine, shin me yasa kusan kowane matashi ke son barin ƙasarsa? Shin jaɓa mafita ce ga rayuwar matasa ko kuwa gujewa fuskantar matsalolin rayuwa a cikin gida wato ka ta gado? Masu sauraro ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu. na Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka daga karamar hukumar Funa Kage a jihar Gombe da ke nan arewa maso gabashin Najeriya. To alal hakika ba kuma yasa 'yan uwana matasan Afirka ke fita jafa ba illa dai abinda 'yan magana ke cewa wai kwaɗayin na bayan ludayi. Kuma kwaɗayin na bayan ludayin nan fa zai sa na cikin ludayin zubewa. domin kuwa ya kamata 'yan uwana matasa na afirka kowa ya zanna a ƙasar shi na haifuwa domin ya nemawa kansa biyar da goma saboda rufin asirinsa wanda yana cikin ƙasar shi ta haifuwa amma matsalar rufita ƙasashen waje akwai nau'ukan matsaloli da ke fuskanta musamman akan hanyoyi wasu suna jikkata wasu kuma suna bata wasu kuma uwa uba sukan rasa rayukansu to ashe ma kenan babu riba a wannan fita don haka ya kamata matasan afirka mu yi wa kanmu kiyamun laili sannan su kuma shugabanninmu ya kamata su sama wa matasa ayyukan yi na dogaro da kansu domin hakkin hakan ya rataya a kansu saboda babu abun da muka rasa a kasashenmu na afirka matsalar mu shine shugabanninmu don haka shugabanninmu kalubale a gare ku muna fata ubangiji allah ya taimake mu ya ɗaukaka wannan nahiya tamu ta afirka baki ɗaya. to sunana mutuwakil gambo doko daga nan jihar jigawan najeriya tuni na nazarin da kuma tunani babban dalilin da ya sa matasan ke tsallaka kasashen ƙetare domin cirani ko kuma domin neman kuɗi abubuwa ne guda biyu na farko matsalar rashin madogara ko kuma abin yi idan har gwamnati ta kasa ko ba ta magance wannan matsalar ba to hakika matasan za su ci gaba da tururuwa za su ci gaba da tafiya kasashen ketare domin neman madogara sannan abu na biyu shine babban buri ko kuma san ayi kuɗi rana ɗaya yawanci matasan muna da wannan tunani na cewa wani abokinmu ya taka wani mataki to mu ma bari mu taka wannan matakin ba tare da mu yi tunanin wanne irin wahalhalu ko ya kafin ya taka wannan matakin ba Assalamu alaikum sunana Sani Muhammad Chindo daga unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A hakikanin gaskiya hangen dala matasanmu suke yi zuwa kasashen ketare ganin yadda suke gamuwa da kalubale daban-daban a yayin tafiya har wa'insu suke kaiwa ga rasa rayukansu zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana matasan afirka da mu daure mu zauna mu nemi arziki a inda muke mu kauce wa tafiya kasashen turai tafiyan da babu tabbas ta ɗaya ɓangaren zan yi kira ga shugabanni da hukumomi da su ji tsoron Allah su taimaka sama wa matasa abubuwan yi domin gudun tafiya a ƙasashe. Sunana Muhammadu Mufti Bajoga a nan ƙaramar hukumar Fona Ka'e ta jihar Gombe matsin lamba ne ke fitar da su zuwa Amerika ko kuma neman mafita. To waɗannan kalmomi sun yi kama da juna. Matsin lamba ta fiskacin eh, zaluncin ƙasashensu ne musamman in mutum ɗan Najeriya ne. yana cikin zalunci ga arziki amma kuma ainihin an bar shi cikin talauci za ka ga ka kammala ka ka ka kammala jami'a su kutum in a ce kana sha'awar aikin gwamnati za ka ga ainihin salarin ka ba zai ishe ka ko sati ɗaya ba da sauran ababe da na babu kayan more rayuwa ka babu dama kai komai na dan adamtaka na humanity to wannan shi yake ba ma wasu matasa sha'awan wadda suka sa duniya a gaba galiban sai su ainihin tafi kasashen amerika da sauran yammacin turai domin su samu su ainihin samu ingantaccen rayuwa akalla ta duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Sha'ibu Sani. Ai a irin yanayin da muke ciki yanzu a wannan ƙasa shi yasa mata matashi ke da burin jaba saboda Najeriya yanzu zan iya cewa muna cikin wani yanayi ne wanda idan baka da shi babu mai taimakonka idan baka da shi hatta 'yan gidan kuma canja ma suke sannan kuma ga rayuwar ta yi tsada za ka zo ka yi ta abu ɗaya ga ta burya aikin da ya kamata a ce ka samu wani abu sai ka ga cewar ka ƙara aikin abin za a wofi ko da na abinci ba ka samu ka koshi ba to wannan dalilikan shi ya yasa kowane matashi bai da burin da wuce ga jaba saboda yana ganin cewa da zarar ya yi jaba rayuwarsa za ta canja a al'amuransa duk wani buri su zai ke ganin cewa zai cika. ma sauraron mu kun da ji ra'ayoyin mutane kan dalilan da ke sa matasa son tafiya kasashen ƙetare domin samun sabon rayuwa mai inganci. Fatan mu har kullum shine Allah ya sa a dace. Da wannan nake muku fatan alkhairi taku har kullum Rukayya Basha a shirin Janzi muryar matasa hasken gobe. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balaburanku a takaice. bari mu leƙa ƙungiyoyin da suke zawarcin 'yan wasa musamman a nahiyar turai ƙungiyar ƙwallon kafa ta brighton and hope albion ne ta bayyana ra'ayinta na matashin ɗan wasa sa'id elmala mai shekaru 19 da haihuwa daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta cologne da ke can ƙasar jamus a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ce za ta yi yunkuri don ganin cewa ta dauko dan wasan baya dan kasar jamus nico shaltaba mai shekaru 26 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund sai dai ana ganin ita ma kungiyar kwallon kafa ta barcelona za ta sanya kafa wajen ganin ta dauko dan wasan a karshen bazara nan kuma bayan da kungiyar kwallon kafa ta manchester united take farautar mai horar da 'yan wasanta inda wasu da ɗiyarɗi da cewa kungiyar ta yunkuri don ɗauko jogin club a yanzu dai kungiyar ta manchester united ta karyata wannan raɗe-raɗi da ake yi na cewa ta tuntubi wakilin jogin club don ganin ya jagoranci kungiyar a old trafford da yiwuwar ɗan wasan nan nicholas jackson dan shekaru 24 da haihuwa zai iya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a bazara. Hakan na zuwa ne bayan da ɗan wasan ke ganin bai samu damarsa a ƙungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ba. yayin da kungiyar kwallon kafa ta Leeds United da Aston Villa suka nuna sha'awar su na ɗauko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City James Trafford kungiyar ta Manchester City ta ce bata da bukatar sai da dan wasan sai dai dukkanin kungiyar da suke bukatar sa za su iya zuwa su tattauna domin ganin sun ɗauke shi a mazaunin ɗan wasan aro nan ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne ta fara tunanin ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan tsakiya ɗan ƙasar Argentina Alex Mark Alesta dan shekaru 27 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta liverpool daga nahiyar turai za mu leƙa tarayyar najeriya ne yankin afirka yayin da al'umma a najeriya ke dako na ganin cewa hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ta yi hukunci game da karar da najeriya ta shigar a kan dr congo wadda take zarginta da sanya 'yan wasan da basu su cancanta ba a wasan neman gurbin gasar kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 mai zuwa sai dai hukumar ta ce ta karbi wannan korafi har yanzu bata yanke hukunci ba inda wasu ke raɗe-raɗin cewa an an kori wannan kara sai dai hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Najeriya NFF ta musanta wannan raɗe-raɗi da ake yawo da shi a kafafen sada zumunta inda ta ce har yanzu babu wani hukunci da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi game da wannan lamari. Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Ga sahabu Imam Aliyu da labaran duniya karo na biyu. Farashin ɗanyen mai ya faɗi da kusan kashi ɗaya a yau talata bayan da ministan harkokin wajen Iran ya ce Amurka da Farisan sun amince kan sharuɗan da za su mutunta a tattaunawar da suke yi kan shirin nukiliyar ƙasar a mataki da ya rage zaman ɗarɗar ko kuma fargabar da 'yan kasuwa suke yi game da ƙaruwar zaman ɗarɗar a yankin. mai da ake kira brent ya yi ƙasa da kusan dala ɗaya ya tsaya kan dala 67 da senti 71 kan kowace ganga bayan da ya tashi da kamar kashi 1.33 a jiya litinin kamfanin dangote ya sanya hannu kan wata yarjejeniyar sayan wasu na'urori daga hannun wani kamfanin ƙasar china shuzu kan kuɗi dala miliyan 400 da zai taimaka wajen hanzar ta fara da ayyukan tace mai zuwa ganga miliyan 1,400 a kowace rana kamar yadda kamfanin ya yi bayani a yau talata a zimbabwe wasu tsoffin sojojin ƙasar da suka yi yaƙin neman 'yancin ƙasar sun shigar da ƙara gaban kotu a yau talata suna ƙalubalantar ƙudurin sauya tsarin mulkin ƙasar da zai ƙara tsawon wa'adin shugaban ƙasa daga shekaru biyar zuwa shekaru bakwai mataki da zai baiwa shugaban ƙasar na yanzu emerson mnangagwa ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2030 shugaba mnangagwa dan shekaru 83 da haihuwa zai sauka kan gadon mulki ne a shekara ta 2023 bayan da ya yi wa'adi biyu na shekaru biyar biyar wakilan rasha da ukraine sun gana a zaman farko na shawarwari na kwanaki biyu a birnin geneva a yau talata wadda amurka ke shiga tsakani a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump yake kara matsin lamba kan ukraine ta hanzarta wajen ganin an kulla yarjejeniya trump yana kiran duka sassan biyu su cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi mafi muni a turai tun bayan kammala yaƙin duniya na biyu a shekara ta 1945 amma shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi korafin cewa ƙasarsa tana fuskantar matukar matsin lamba ta ba da kai a bangladesh an rantsar da shugaban jam'iyyar bnp tarik rahman a zaman firaministan ƙasar a yau talata wadda hakan wata marra ce harkokin siyasar ƙasar da ke kudancin asiya ba wani lokaci da ƙasar ta yi fama da rigingimu Tarik Rahman ɗan shekaru 60 da haihuwa ɗan tsohuwar firaministan ƙasar Khalida Ziya ne, mahaifinsa ma ziya'ur rahman wadda aka kashe tsohon firaminista ne tarik ya zama firaminista bayan wata gagarumar nasara da jam'iyyarsa ta yi a zaben kasar da aka gudanar masu mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na kafofin sada zumunta na facebook x da instagram ko kuma shafinmu na gtahausa.com a madadin sahabu imam aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya zo gare ku ya bashi ke cewa ku kwana lafiya daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Isalam.